to zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro mu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko na karɓo shi ne daga wajen Sha'abu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Musa Sha'abu Kofar Fada Bulangu da Adamu Aliyu Ungulde da Sani Shaga Kofar Ƙaura Katsina da Abubakar Gidan Ɗan Mai a Jargaba. sai aminu ɗan kaduna amanawa da kuma ibrahim kofar fada bulangu da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine sha'ibu idris kofar fada bulangu a jihar jigawa tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen fatima binta alhaji sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta alhaji sani ɗan kaka mai fanta da kuma hajiya kamariya alhaji abbarori fage kasuwar mata da hajiya binta alhaji bala kiyales kibiya da matan alhaji awalu rimi mai shadda da zainabu abu alhaji salisu liba wangara sai ibrahim wada buruntumo printing press da hajara nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da matan alhaji umaru kafinta yakin nasarawa sai matan alhaji a awaisu kafinta gamawa da matan alhaji iro dabai sa'in fatakot da kuma matan alhaji dan jinjiri tashar kawo kaduna da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su ita ce fatima binta alhaji sani dan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari jihar kano kati na gaba har yanzu ina jihar kano na karɓo shi ne daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita fage kasuwar mata kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da hajiya balaraba fage a makka saudi arabia da hajiya rahana haidu fage da hajiya maryam ahmad wali da hajara nuhu Sale sojan najeriya da kuma zuwaira odita falalu mai farar ƙasa zaria tana kuma gaida habiba mai funkaso matar ibrahim wata press da lami habu jamo mai shayi tashar kuka da kuma matan shugaba a walirimi mai shadda sabon garin shagamu da matan alhaji ali elvis na malam trader da kuma matan alhaji uba mai injin nika ta watsu sai aisha mai kuɗi alkalin rigima sheshe a ƙarshe ta ce tana gaida mai gidanta alhaji abarori likita kasuwar mata fage kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ku ji faifin farko da ke bisa injin. صدق بو محضار وانت وينك وين الحب يا غدار الحب أسرار صنت سر الهوى ولا فؤادك نوى ما صنت سر الهوى ولا فؤادك نوى فيك الأمل خاب ما تعرف الحب لا تكذب فيك خاب ما تعرف الحب ما Kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu kafin ta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Sani Sa'a Jimeta. da tukur harka tsohon garin Rijau sai Usman Yaro Gulma da kuma Haruna mai shayi azare. Yana gaida Maimuna Usman Zai Radio Jigawa da Tasi'u mai shayi Rambazau Jigawa. Sai Hashimu mai alamin Babura Jigawa da baban gida Kakabori Hadeja da ɗan Sumaila baban Akuwaya Hadeja da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafin ta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa a jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da comrade bala usman karasuwa da kuma haruna muhammad katsina sai hassan muhammad binanci sokoto da adam a adam gashuwa da kuma adamu aliyu ungulde da sade sa'idu daura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad gagarawa a jihar jiga tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan da yanzu haka yake bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Hadiza Usman Muktar ɗan Nijar wadda ke kasuwar bacci Kaduna. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da matan wato Kabiru Abubakar Bulan yaƙi shagari da mata masu haɗin kai matan ɗan Asabe mai fata ya wuri da matar ango malamin makaranta ya wuri da matar aminu alhaji bukari kasuwar dokoro sai matar zakari salihu zakari gidan Rumji da kuma matar Zuladaini Abdu Agadas da matar Safiyanu Ceca da Koron Maradi da matar Abdullahi ɗan Iyamurin Hausawa kasuwar Bacci da matar Maciu Garba Kaduna da matar Attahiru Hashim garin Yarima da kuma matar Adam Muhammad Gitte a ƙasar Chadi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce Hadiza Usman Muktar ɗan Nijar wadda ke kasuwar bacci Kaduna tarayyar Najeriya. An sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. والحب يا shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kuma katin da ke hannu na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen hasana Aminu Sakkwato birnin Shehu. Ta buƙaci da a gaida mata da mamanta Fatima Rilwani Fajaldu Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Halima Kasimu Sardaunan Asadda Sakkwato sai ramatu abdullahi sokoto da nusaiba alhaji sokoto da hajiya gambo mamman gusau zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hassana aminu sokoto birnin shehu kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato malam usaini dangote karasuwa ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aminu ɗan kaduna amana da kuma isa lawan girgir da Hassan Muhammad Binanci da kuma Rulwanu Fajaldo. Sai Mustapha mai kayan miya gashuwa da mai gabatar da shirin wato ni Fatima Jibril. Mun gode kwarai da gaske. Yana kuma gaida Adam A. Adam gashuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Shamaki Ubali gashuwa. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa shugaban muryar talaka na karasuwa jihar yobe kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen isa lawan girgir ɗan masanin girgir a jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga usman muktar ɗan nijar kasuwan bacci kaduna da audu na yalwa mai abokan rani sambauna sai bello likitan hula gama kano da shugaba Bagobiri Ɗaci Kano da Alhaji Hamisu mai kayan miya kasuwan gashuwa da Malam Sama'ila Alhaji Imam kasuwar gashuwa da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da kuma tukur harka tsohon garin Rijau da baban gida KDD mai taya misau da kuma Shehu Sarkin Gabas Goronyo sai Alhaji Dan Mai Naira Gusau da Dr. Muhammadu Yobe kasuwan Jimeta. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sun a garin ɗan batta. Awali Shehu batta layin tafasa batta jihar Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da malama Lubabatu da malama jamila da malama lami wato duk dai ma'aikata na nan sashin hausa yana kuma gaida fatima luyi da kande gawo da bilkisu shin da kuma ta Sallar sallayuwan sai salisu muhammad da wanau da ibrahim ya yi gamawa sai mamman ada da lawal mamuda da malam saminu yana kuma gaida abba muhammad nuhu kano da baban gida adamu halin mutum mai tama abuja sai alibuja kira gashuwa jihar yobe da Yahaya Ahmed ɗan Arewa Radio Freedom Kano. A ƙarshe ya ce a gaida mashi da Bello Abubakar Malam Gero da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI na garin ɗanbata wato Awal Shehu batta layin tafasa a jihar Kano. An sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. من الحب إلا فدا خلك من الأخطار وانت ترمي حبيبك بلهيب النار من الحب إلا فيك الأمل خالص a gaida Jamila. Kada ku sha'afa kuna sauraron gidan rediyon kasar Sin kuma wannan daɗaɗan wake-wake da faifaye da kuke sauraro Jamila ke ƙoƙarin sanya muku shi domin jin nishaɗin ku a filinmu na zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde a Dambuwa jihar Borno. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Shamaki Ubale. na isa mai kati da jidda azur dambuwa sai malam abba abbas ggtc dambuwa da alhaji shu china dambuwa da kuma abubakar ungulde sai bilyamini umar ungulde da mamman nurs sama'ila ungulde da kuma wakili a doke ungulde ana gaida sade sa'idu daura da yahayamo da dange da bello malami dange da jamilu ruwan jamma sai isa abdulsalam funtuwa da kuma usman mahuta sannan ya buƙaci da a gaida masa da Ali Mamman Shuwa ma'aikaci a BRTV Maiduguri. A ƙarshe ya ce yana yi wa al'umman garin Ungulde fatan alheri a ko da yaushe. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde a Dambuwa, jihar Borno, tarayyar Najeriya. Kati na gaba. na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum mamman hamidin ta kulle wanda ke zaune a dakar senegal ya kuma buƙaci da a gaida masa da rabo kosa jamhuriyar Nijar da salamu kosa da habbi kosa sai malam aziz mai sai da dawa ta kule sai idi zangon tubut da hamidan zangon tubut da ubaida yar idi ta kule da kuma amina yar idi ta kule a ƙarshe ce yana gaida basiru ɗan zainaba a ta kule da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Mama Hamidin Takule wanda ke zaune a Dakar, ƙasar Senegal. Ma sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Isu Hundila Faki kofar gabas a garin Faki jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da ɗaukacin al'ummar garin Faki a ƙaramar hukumar Ikra jihar Kaduna sai kuma al'ummar Hausawa mazauna garejin Olode da ke karamar hukumar ife a jihar oshun yana gaida daukacin abokansa na shafin sada zumunta na facebook baki daya daga ƙarshe ya ce ba zai manta da matarsa saratu isuhun hundi lafaki ba tare da diyarsu nafisa da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin goshin lafiya Mai gaishe su shine isu hundi Faki kofar gabas a karamar hukumar Ikara jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum Alhaji Yahaya Muhammad Maina, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Jigawa tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da majitaba muhammad gumel da ni fatima jibril da fatima lui da bilkisu da kande da lababata da zainabu dukkanmu na nan sashen hausa yana gaida ali kiraji gashuwa da malam usman mai wake gashuwa da malam gambar ringin gashuwa da nuruddin ibrahim adam kano da sama'ila lawal kofar mazugal kano da idi gargajiga gombe da kuma waisu kafin ta gamawa. da duk masu sauraron CRI na jihar Jigawa tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine wato Yahaya Muhammad Maina shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen masu sauraron mu na yau da kullum wato Maida da Zainab. matan muhammadu hamma zangarata kuɗi gaskira mai ƙarya da kuma matan alka sabon kuɗi saudiya sun buƙaci da a gaida musu da matan haruna jada na'ibin limami zangarata da matan malam isu limamin matasa zangarata da matan abu sai kaga dama mai shago zangarata da matan sani adudu shugaban zaɓi sanka tawa da matan ala jirgin yawo tawa da matan haladu garo mai shayin kwalla na asali tawa sai matan yahaya gyara gyara fatiskum da matan alhaji umar mai shinkafa rijiya tara da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne maida da zainab matan muhammadu hamma zangarata da kuma matan Alƙa sabon kuɗi Saudiyya. A haka kuma muka kammala shirin namu na yau na zaɓi sanka Jamila ta sada ni da ku kamar kullum ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto daga nan birnin beijing. مالك ومال الناس خلنا نحب خلنا نتعب ونذوق مر الهوى في كاس نستعذب المر باسم الحب يا سيدي مالك ومال الناس خلنا نحب خلنا نتعب ونذوق مر الهوى في كاس نستعذب المر باسم الحب نزعل ونكسى نرضى كل عمري يفداك عمري يا كل عمري يفداك عمري لما من تلمس يزاح والقلب يشفى من جراحه يا سيدي قلبي انا مرتاح ما دام بايدك مفتاحه الهم من تلمس يزاح والقلب يشفى من جراحه يا سيدي قلبي انا مرتاح ما دام بيدك مفتاحه بيدك قلبي تامر والبيه بيدك قلبي تامر والبي